سعيد بن علي بن وهب القهطاني حفظه الله تعالى ووفقه bisa ga horewan Allah tare da amincewansa za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da mika kokon bara zuwa ga mahalicinmu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na bakwai a cikin babin azkarun nawa wato addu'o'i da suka shafi bacci babi na 28 za mu tashi akan addu'a ta 102 insha Allah ta'ala gabanin kutsa zuwa ga karatu mai MYCD da kuma mai Darul Islam sun kawo CD na Hisnul Muslim duka mai mycd ya yi su ne a cikin cd ɗaya a yanzu mai darul islam ya hada su a dvd ne darasi ɗaya zuwa shida a cikin dvd kwaya ɗaya banda kuma kasusuwa da suke kawowa na audio ga duk wanda yake bukata zai iya samu a wajen su insha Allah ta'ala ko a nan ko a shagunan su bisa ga yadda aka saba bayyanawa wannan na sha fara iyalanmu mata da 'ya'yanmu da iyayenmu suna da bukatan sa fiye da mu wani lokaci hoton yana da tasiri saboda mutanen najeriya muna da viewing character wato muna da sha'awan mu ya ga abu idan gajiya ta yawa wannan ma yana raba ka da bacci kuma gani wani lokaci yana taimakawa wajen ganin yadda ake furta wasu ababe da makamantansu yakan kuma rage gajiya wajen ji idan ji ne kadai sai ka ka gaji da wuri amma kuma in kana kallo wannan yakan rage gajiya da ikon Allah Allah ya ba mu ikon amfanuwa da wannan ina ga wannan kofa din sai a kulle kawai na gada zuwa an buɗe ko an yi creating kofa ce ta imam insha Allah ta'ala ya fi saukin shigowa wani amini na ne zo kwanakin baya phd holder ne wato dakta ne kuma masanin abin da ya shafi quantity surveying ne da ya zo ya matsa ce yana ga ya dace a yi creating kofa nan na ce ba wani abin ne ya ce a'a ya dace a yi kofa so bayan mun gama ganawa ya ce mun ya ɗauki nauyin yin kofa da kuma kafet da muke zaune a kai gaba daya so yana komawa inda yake bai kai awa 48 bai turo kuɗin na ɗora wa barista amana ya je ne masu kafet da everything aka zo aka yi da yakun Allah kammala Allah ya saka masa da mafi alkhairin sakamako Allah ya ji kan iyayensa Allah ya tunkuɗe mai sharri duniya da lahira Eh, ya buƙaci kada a bayyana sunansa wannan kawai shi ne kuma hakan ya fi alkhairi sau da dama mutu yakin alkhairi ba bukata a bayyana saboda shi allah da aka yi don shi ya sani kuma encouragement ne kowa ya sani haka tsarin aikin alkhairi yake za mu riƙa yi idan kaga kana sha'awa ka amince da abin da muke sai ka sa kanka in baka sha'awa ka mana addu'an alkhairi sai sa ba za mu ba mu ce ma a kawo kaza ba sai dai mu fara in kana sha'awa zo mu yi tare wannan shine ka'idan aikin alkhairi karatun da wani yace jiya ya dauka a nan a TV ba wanda yace mar kawo haka kawai aka tura shi aka tashi in zauna a nan yace mun in na amince in ba shi izinin ya saka program din a TV so shi kuma man dalibi ne gare ni sama da shekara bakwai na ce masa na amince yace to a hada shi da yadda za a yi ko ni ne nace ce a'a ba na shiga wannan ayyuka da kaina ga dalibi wani ku je ku shirya da shi to wannan shine tsari na aikin addini Allah ya biya su duka da gidan aljanna da ni da ku gaba daya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 وإن أرسلتها فاحفظها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين بما تحفظ به عبادك الصالحين قال المؤلف رحمه الله إذا بقال المؤلف رحمه الله أو قال المصنف رحمه الله أو قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه za mu tashi kan addu'a ta ɗari da biyu a cikin jerin gwanan addu'o'i da suka shafi al'amarin bacci idan mutum ya kwanta fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce sai ya karanta wannan addu'a ya ce bismika rabbi da sunanka ya mahalicci na wa jambi na sanya bangaren jikina a kafa wato bangaren dama da ake kwanciya a kansa wa bika arfa'uhu da sunanka da ikon Allah nake ɗaga shi a lokacin da zan farka a bacci fa in amsaktaha fa in amsakta farhamha ya Allah idan ka riƙe raina baka kaddara na farka ba ka rayuwa ta a bacci farhamha ya Allah ka mini rahama wa in arsaltaha in kuma ka dawo min da raina na farka kenan fa hafazha ya Allah ka kiyaye ranka da ka bata ikon kaucewa hanya ka kiyaye da me bima tahfazu bihi ibadaka salihin da abin da kake kiyaye rayukan bayin Allah na kwarai salihai ni da ku Allah ya sa mu a cikin salihan bayinsa na kwarai wannan hadisi riwaya ne na Imam al-Bukhari rahimahullah juz'i na goma sha ɗaya hadisi na ɗari da ashirin da shida da Muslim juz'i na hudu hadisi na dubu biyu da tamanin da hudu insha Allah ta'ala wannan na daga cikin manyan muhimman addu'o'i da ake bukata a kodayaushe mu kwanta da ikon Allah mu yi kokarin yi musamman wannan addu'a na da tasiri idan mutum ya kwanta sai ya je kaman a dare tashi ya je biya bukata a banɗaki ko ya gabatar da wani abu sai ya dawo zai kwanta fiyayyen halitta ya ce ana bukata mutum da iko Allah zai kwanta ya yi kokarin kada kafar wandonsa sau uku ya kuma kada shimfiɗinsa gaba ɗaya bayan ya yi wannan sai ya faɗi wannan addu'a sai ya kwanta ka'ida idan musulmi zai kwanta ko da kwanciya na farko ne a dare ba a so mutum ya zo kawai daga ya samu shimfiɗi ya kwanta a'a sai ka kada shimfiɗin don baka san me a ciki ba kuma mafiya yawa mai iyali ma kafin ya da an kaɗe an gyara masa yayi amma gwagware fa yadda ka san buhun ko aka zai zo kwatab ga dab ko ya bada aure wannan da matsalar ta fi shafan gwagware amma shi dama mai iyali duk ma motsin da ya tashi za a gyara shimfidar amma goro kuma wani lokaci mayaci zai ka samu kaman guda hudu a kai ga bargo ga wani tsohon zani ga wani gwadonan ga wani fatan buhu haka na katanko idan ya zaka yake kutsuwa a cikin su shi kan sai da ka san wani ƴaƴan mu dai ba shi haka ko na'am bismillah allahumma innaka khalaqta nafsi allahumma innaka وأنت توفاها وأنت توفاها لك مماتها ومحياها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية wannan hadisi riwaya ne na muslim Allah ya gafarta masa juz'i na hudu hadisi na uku insha Allah ta'ala da kuma Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya gafarta masa a juz'i na biyu hadisi na tara. annabi tsira da aminci sabbata a gare shi daga cikin jerin gwanan addu'o'i da yake karanta in ya kwanta bayan na qur'ani da muka yi jiya wanda zai karanta kul huwa falaki nasu ya tofa ya shafa sai ya maimaita sau uku ya karanta ayatul kursi ya karanta amanar rasul sai ya ci gaba da karanta waɗannan addu'o'i allahumma innaka khalaqta nafsi sai ce ya allah kai ka halicci raina wa anta tawaffaha kuma allah kai ne mai ɗaukar ran a lokacin da kake bukata laka mamatuha wa mahyaha kashe ran da kuma rayar da kan duka mallakanka ne Allah in ahayaitaha fahfazha ya Allah in ka rayar da ran to ka kiyaye ran daga kaucewa hanya ka kiyaye ta wa in amattaha in ka kashe ran faghfir laha Allah ka gafarta mata Allahumma ya Allah inni as'aluka al-afiyata ni ina roƙonka al'afiya wato lafiya da afuwa ina roƙonka kariya daga dukkan sharri imma na jiki imma kuma na ɗabi'u wannan addu'a ma yakan karanta idan mutum bai haddace su ba saboda muhimmancin su sun kai matukar muhimmancin da mutum iya kwance zai dauki littafin ya karanta gabanin yayi bacci don akwai abun da baka haddacewa rana daya amma ga wanda zai dage ya haddace haka nafi so kuma haka nafi ba da goyon baya amma in haka ba zai yiwu ba bahaushe ya ce wai a rashin uwa akan yi uwan daki so da a bar addu'ar gaba ɗaya ba a yi ba to gara a rike littafin a karanta shi ya fi alkhairi kada a yi biyu babu ko ma uku babu kuskuren illan rike littafin ɗaya ne idan ka saba ba za ka haddace ba wannan shine ka'ida in ko baka rike ka ba addu'o'in muhimmanci to zai tilasta ka haddace to kuma kada a yi duka babu wani kuma fa idan ma fa bai riƙen ba ba zai yin ba ko ba zai haddace ba to shi da ya zauna ha gagar littafin ya karanta shi ya fi alkhairi me kuma kokarin hada gabanin ya kammala ya rike littafin ya karanta in ya kammala ya ajiye kwanta ya bacci wannan alkhairi ne duka shi yasa mala yace yi shi dan karami dan ya zama iya da saukin dauka a cikin aljihu sai ka sa gaban aljihu rigar ka kai yawo da shi da kake bukata mafhum tayyib na'am allahumma قني azabaka yawma تبعث ibadak allahumma قني azabaka wannan addu'a riwaya ne na imamul bukhari Allah ya gafarta masa juz'i na goma hadisi na ɗari da riwayan muslim Allah ya gafarta masa juz'i na hudu hadisi na dubu cewa annabi tsira da aminci sabbata gare shi in yi niyan kwanciya yakan ɗauki wannan hannun nasa na dama sai ɗora ƙarƙashin kuma ainihin a jikin kumatunsa na dama sai ya zama tsakanin filo da ake kwanciya akai wato matashin kai da kuma kumatunsa shine tafin hannun damansa sai ya sa hannunsa a nan sai ce Allahumma kini azabaka ya Allah ka kare ni daga azabarka yau mata tab'atu ibadaka ranar da kake ta tada bayinka wani rana kenan ranar kiyama sai mika kokon bara ya roki Allah ya kare shi daga azaba a ranar da yake ta da bayinsa afwan riwaya na imamu abu dawud rahimahullah juz'i na hudu hadisi na ɗari uku da goma sha ɗaya wanda shek muhammad nasir allah inganta a juz'i na uku a cikin sahihu tirmidhi hadisi na ɗari da arba'in da uku insha Allah shine wannan hadisi kenan Allahumma qini azabaka yawma tab'atu ibadak wannan na daga cikin muhimman addu'o'in da suka fi kowanne a wannan babin mafhum tayyib na'am bismika allahumma amutu wa ahya sai karanta addu'a ta afwan na yi gaggago ka rika yanke addu'an ka ta yi tsawo bismika allahumma amutu wa ahya bismika allahumma amutu wa ahya bismika allahumma da sunanka ya allah amutu nake mutuwa wa ahya kuma da sunanka nake rayuwa ya allah sunanka da shi nake mutuwa kuma sunanka ya Allah da shi nake rayuwa mafhum tsayi wannan shine na Bukhari da Muslim bukhari tare da fathul bari juz'i na 11 hadisi na 113 muslim juz'i na 4 hadisi na 2083 insha Allah ta'ala na'am subhanallah والحمد لله والله أكبر الدعاء تقريد شدة في يوم هل تأثير أمين تثبت أغريش يا كارن تدى idan mutum ya kwanta sai ya subhanallah sau talatin da uku walhamdulillah sau talatin da uku wallahu akbar sau talatin da hudu ya zama nawa ɗari kenan subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah talatin da uku walhamdulillah godiya da yabo sun tabbata ga Allah talatin da uku wallahu akbar Allah mai girma kuma Allah abin girmamawa sau talatin da hudu a wata riwaya kuma yakan fara da wallahu akbar 34 tukunna sai subhanallah 33 walhamdulillah 33 sai fara da na karshen a matsayin na farko wannan na daga cikin muhimman addu'o'i da Imam Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihi ma sun kawo a cikin sahihul Bukhari tare da Fathul Bari iya hadisi na juz'i na bakwai hadisi na 71 a Muslim iya juz'i na hudu hadisi na 2091 insha Allah ta'ala dalilin wannan hadisi kuma ya ce tafiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi wato Fatima radiyallahu anha ni ma ina da ya mai wannan suna din iyalin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu tana zaune a gidan miji aiki ya mata wahala wahala iyaka ya kai matakin da hannunta yana yin saba yana barewa hannunta yana kanta yana zubar da ruwa saboda tsabar wahalar aiki a gida za a ɗauko abu irin a yanzu yadda iyayenmu suka yi a ɗauko masara a jikin totuwarta a saka a cikin turmi a daka a cire masara a mayar gefe a tankaɗe a mayar turmin a surfe a kammala a sake mai da masara a daka ta zama gari a tankaɗe tukunna a yi tuwa hannunta ya kai matakin da kanta hannunta yana yin tsago yana tsatsagewa yadda kafa ke yin faso haka hannunta yake faso saboda tsabar wahalan aiki a gidan miji damuwa ta mata yawa sai wanda yake da waya a kunne ya kashe na gade ba nawa bane far wanda yake da waya a kunne ya kashe ba wannan ba ne kashe wayoyin nuna bukata ba suna caji ko? to wanda zai caji sai ya kashe a wannan hali sai annabi tsira da aminci tabbata a gare shi a kawo masa bayi mata da aka samu a matsayin fursunonin yaƙi sai suka yi mitin da ita da mijinta aliyu radiyallahu anhu suka ce ta je wajen fiyayyen halda ta roki ko da baiwa ɗaya mana ta zo gida ta rika mata hidima irin dan wanke wanken gida da shara da renon yara irin wanda mu a yau suke bukata da ta gaya mazan Allah sai ya ce mata ba zai bata ba ta je in za ta kwanta a bacci ta yi subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 ce wannan shi fi alkhairi da ya bata baiwa tana mata hidima a gidanta malamai suka ce me hikiman an tambayi taimakon bai waye bada addu'a suka ce wannan addu'a za ta kara masa karfi da lafiyan jiki ne da ikon Allah da karfi da lafiyan jikin zai kai matakin da ba ta bukatan taimakon mai yin hidima a gida baiwa take nema amma hannunta na tsagewa shi yasa irin wahala da iyaye da kakanu mata suka sha a da matan yanzu ba za su iya ba ba za su iya kwatantawa ba ka je ka tambayi babar ka wahalan da ta sha da juriyar da ta yi a gidan miji a yau idan ka ce wa matar ka ta rabin wannan ko albashi ka sa ba za ta iya ba in wata ma ta kwatanta wata ba ta iya kwatantawa ba wannan shine irin barnan kullun zamanin albarkar ragewa Allah yake yi wata wacin zaka dauka mata mai hidiman a mata wanki a mata shara a mata wanki wanki a mata komai kuma ka gama ta zage ka wata kila wannan gatan ko babarka ba kai wa ba a duniya wataƙila babanka da da kanta take wa kanta to wannan darasi ne ga mata su ji tsoron Allah su duba wannan al'amari waɗanda suke kokarin kuma kiyayewa su ƙara saboda bahaushe ce in kana da kyau ka zada da wanka wanda suke da halin banza kuma su yi kokarin ganin masu fada cikin halaka ba Allah shi samu wanye lafiya na'am اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض اللهم رب السماوات ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أعوذ أنت آخذ بناصيتي أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا عن من الفقر wannan addu'a riwaya ne na muslim a juzi na hudu hadisi na dubu biyu da tamanin da hudu insha Allah annabi tsira da aminci sabbata gare shi in ya kwanta ya kance Allahumma rabbas samawati saba ya Allah mahalicin mai bakwai wa rabbal ard da kuma mahalicin kasa bakwai wa rabbal arshil azim kuma wanda ya halicci al-arshi mai girma rabbana wa rabba kulli shay'in mahalicina kuma mahalicin komai da komai falik alhabbi wan nama wan nawa wanda yake tsaga alhab qaya wannawa da kuma kwallon dibino ko kuma mai tsaga dibino bi ma'ana Allah ne ke tsaga kwaya ya fitar da tsirrai a ciki wa munzila taurati wal injil wanda ya saukar da attaura da injila wal furqan da kuma alqur'ani saboda shine furqan tabarakal ladzi nazzala al furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira a'udhu bika min sharri kulli shay'in ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin kowane abu anta akhidun bi nasiyatihi wanda kai kake rike da goshinsa nasiya shine gashin goshi na nan in an ce Allah yake rike da nan bi ma'ana Allah yake da ikon controlling jujjuya duk waɗannan ababe din dan in ka rike nan dan abu ko mutum ne ne su ma kama goshinsa nan ka rike ai shike nan sai da ka juya shi to da kan an ce Allah shine akhidun bi nasiyatihi Allah ne mai jujjuya kowace halitta yadda yake bukata subhanahu wa ta'ala anta al-awwalu falaysa qablaka shay ya Allah kai ne na farko gaban gabanninka babu komai wa anta kuma kai ne na karshe falaysa da shay bayan ka ba komai wa'antar anta zahiru kuma kai ne na sama falaysa fawqaka shay sama da kai ba komai wa anta kuma kai ne na kasa falaisa na shay kasa da kai ba komai ikdi anna daina ya Allah ka biya mana bashin da ake binmu in ana bin mu bashi in ma bashin dukiya in ma bashi na wata ibada da Allah yake bukata mu yi ba mu yi ba kamar irin aikin hajji da wannan da hali ya je yi bai yi ba wa aghnina anil min al fatari kuma ya Allah ka wadatar da mu daga talauci ka ba mu ikon wadatuwa da bukatan kanmu ba sai mun roki kowa ba subhanahu wa na'am sai addu'a ta 108 insha Allah alhamdulillahi alladhi at'amana وسقانا وكفانا وآوانا فكم من فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي wannan hadisi riwaya ne na muslim juz'i na hudu hadisi na dubu biyu da tamanin da biyar annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yakan ce alhamdulillahi alladhi amana, mun gode wa Allah da ya ciyar da mu wa sakana ya shayar da mu ga abincin safe ga na rana ga na dare wa kafana kuma ya wadatar da mu daga neman wani abu a wajen wani wa awana kuma mana baiwa da wajen kwanciya ko gida mallakanka ko gidan haya bayan nan ga daki kuma ga buɗin kwanciya fakan mimman la kafiya la sau da dama wani bayi da wanda yake wadatar da shi daga wani abu wala mu'uwiya kuma bayi da wajen kwanciya akwai wanda yanzu alayi yake bacci wani kuma ya je can ya kwana yau gobe ko ma can ya kwana ko bashi ko haya kake a gidan Allah ya maka baiwa da samun gidan haya ya race gode wa Allah wani da kudin sa ma rasa gidan haya yanzu wani kuma ga gidan hayan bayi da kudin da zai biya duka wannan akwai to kai da Allah ya baka dama kake ma biya sai ka gode masa gode masan Allah zai taimaka gaba Allah ya maka baiwa da mallakan na kanka subhanahu wa ta'ala na'am Allahumma alim al-ghayb shahada Allahumma alim al-ghayb wa shahada fatir as-samawati wal ard fatir as-samawati wal ard رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوء وأن أقترف على نفسي سوء سوءا وأن أقترف على نفسي سوءا وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم أو أجره إلى مسلم wannan hadisi riwaya ne na imamu abu dawud da imamu tirmizi Allah ya gafarta musu imamu abu dawud ya kawo juzi na hudu uku da sha bakwai. sheikh muhammad nasir rahimahullah cikin takikin tirmizi a sahihu tirmizi ya inganta hadisi na eh, juzi na uku da arba'in da uku, insha Allah fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi kan karanta wannan addu'a yace Allahumma alimal ghaibi wash shahada ya Allah masanin abin da ya faku da abin da ya bayyana fatira samawati wal ard wanda ya kirkiri halittan sammai da kasai rabba kulli shay'in wa malika wanda yake mahalicin kowane abu kuma ya mallake shi ashhadu an la ilaha illa ant na shaida babu abun bauta da gaskiya sai kai a'udhu bika min sharri nafsi ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin kaina wa min sharri shaitani wa shirki kuma ina neman tsarinka daga sharrin shaitan da shirka da yake sa mutum a zuciyarsa ko wa shirka wa shirka shine da igiyoyin da shaitan yake aiki da su wajen jawo mutum ya halakar da shi biyu na iya ɗauka don mun karanta wannan ma a baya wa an aqtarifa ala nafsi su'an kuma ina neman ka da kada in je in yi kokarin shigar da rayuwata cikin wani abu da yake mai muni aw ajurrahu ila muslimin ko kuma na jawo cutarwa zuwa ga musulmi fiyayyen halitta yakan roki Allah Allah ya kare shi daga cutar da musulmi a rayuwarsa sallallahu alaihi wa sallam na'am sai addu'a ta ɗari da goma wannan ba addu'a bane kawai karatu na qur'ani ne bismillah karanta mm, ba sai sun biya ba يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك annabi tsira da aminci sabbata gare shi bayan ya kwanta yana karanta suratul sajada bayan nan ya karanta suratul mulk surori biyu ne yana kwance ke karanta su kaga su kansu kadai suna bukata kallamin minti goma sha biyar to yanzu wanda ya irin waɗannan addu'o'in ya sheke tunanin ya kwanta kuma ya wani mummunan farki ya ga an yayi moshi za a yi jahannama da shi waɗannan addu'o'i kai dai kawai a ce ka duba tayin da suke bukata a karanta su a kwance kuma bayan ya gama nan zai karanta suratul sajada daga farkon ta har karshe ya karanta suratul mulk daga farko har karshe sallallahu alaihi wasallam kaga bayan addu'o'i kuma ya koma tilawan qur'ani duka yana kwance amma wani fa yana so wai daga kwanciyar zuwa bace dauke shi a minti uku yayi musamman mutanen mu da gajiya ya musu yawa ko kuma lokacin mutum baya da tafakkuri haka kawai zai zo ya kwanta yadda ka san buhu haka yake ga su ga mutane da gaggawan bacci wanda ya je wajen likita bai da lafiya likita ya tambaye shi kana iya cin abu kaza yace yana iya kana iya shan kaza yace yana iyawa kana da damuwan kaza yace babu yace kana iya bacci yace ma ka gani ne wai ana so zai baccin practically a wurin likita ya gani yace ko anan shi zai iya ba sai an yi musu ba likita ya ce ya ce a nan sai in maka sai ka tashe ni ka gani in kana so in sai in maka nan kai ka ji manya wato shi ana musu ma yanzu zai a gani fiyayyen halitta yana karanta suratul sajada da kuma suratul mulk a cikin lokacin da yake shirin kwanciya hadisi ne na imam at-tirmidhi da imam an-nasa'i rahimahullah Sheikh Muhammad Nasir ya inganta cikin Sahihul Jami' juz'i na hudu hadisi na 255 insha Allah za mu tashi kan addu'a ta ɗari da goma sha ɗaya cikin jerin gwanan addu'o'in bacci na'am Allahumma aslamtu nafsi ilaik اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وبنبيك الذي أرسلت wannan addu'a na daga cikin mafi muhimmancin addu'o'i a lokacin kwanciya da nakan ma ba da shawari kada mutum ya kuskura ko da zai rage wasu addu'o'i ya rage wannan kuma son samu ita ce addu'a ta ƙarshe da zaka yi wanda daga bayan nan sai bacci ya dauke ka in bai dauke ka ba laifi ka ci gaba da astaghfirullah subhanallah alhamdulillah har Allah ya sa dauke ka saboda la yazalu lisanuka ratiban bi zikrillah kada ka bar harshen ka ya bushe daga ambaton Allah fiyayyen halitta yakan kai ta ƙarshe yace idza akhadta mabdi'aka fatawadda wudu'aka lis salah yace idan kai kokarin daukan eh, idan bi ma'ana ka tafi zuwa ga ka sai kai alwala irin alwalan sallah haka ake bukata ga duk wanda zai bace a sunna ana so yayi alwala irin alwalan da ake sallah amma wannan ba alwalan sallah bane alwalan bacci ne malamai suka ce yayi kuma ga wanda yake da alwala bata warware ba suka ce shi ba sai ya sake ba sai ya ɗauki wannan alwalar ya maida shi da niyyar cewa a matsayin alwala ce ta yin bacci ba sai ya sake ba suka ce sun matsaje ala shikikal ayman sai ka kwanta a bangaren ka na dama mun samu laduba nawa na bacci biyu na farko yin alwala na biyu kwanciya a bangaren dama in kai wanne yace sai ka ce Allahumma aslamtu nafsi ilaik ya Allah na miƙa raina zuwa gare ka wa fawwabtu amri ilaik na maida al'amari na gare ka wa wajjahatu wajhi ilayk na fiskantar da fiskata gare ka wa aljahatu zahari ilayk na mai da baya na gare ka bi ma'ana gadon bayana ragabatan wajen kwaɗayin aljanna wa rahabatan da tsoron wuta ilayka duka daga gare ka ne aljanna da wuta duka naka ne la ja'a wa la manja minka illa ilaika babu matsira babu maguda daga gare ka sai zuwa gare ka a duniya in ka ji tsoron abu me kake yi sai ka gudu an ce ga zaki ta kudu sai kai arewa in ya fito ta arewa sai kai ina sai kai kudu idan ya fito ta ainihin gabar maso kudu kai kuma sai kai yamma maso arewa a duniya duk abin da kake tsoro gudunsa kake shi kuma Allah alamar kana sa shine ka koma gare shi shi ba a gudu saboda zaman ga gudu ba inda zaka je so tunda babu inda zaka je to gudun tsoron shine sai ka koma gare shi subhanahu wa ta'ala don haka la ja wa la manja minka illa ilaika ba mafaka ba matsaira daga gare ka sai zuwa gare ka amantu bi kitabika alladhi anzalta nayi imani da littafin da ka saukar qur'ani wa bi nabiyyika alladhi arsalta kuma nayi imani da annabin da ka aiko wannan hadisi asalin sa riwaya ne nawa riwaya ne na albara bin azib radiyallahu anhu da yazo karanta addu'a annabi ya koya masa sai ce duba karshen sai ce amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi rasulika allazi arsalta ya canja kalma dai wacce ce annabi sai sa rasul annabi yace dakata ban ce maka wa rasul ba ce anayi wa nabiyyika allazi arsalta annabi yace duk da fa shine ar-rasul din kuma shine annabi annabi shine ya yuhan nabi lima tuharrimu ya yuhan nabi idza tallaqtumun nisaa shine ar-rasul ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika amma da ya kira ɗaya sunan da ba shi aka bashi bai ce dakata ka ce wa bi nabika ni nabi nace ba rasul ba tare da kalman arsala ma ta bi tafiya da ar-rasul amma wa ma zalika sai ce wa bi nabika alladhi arsalta nace wannan yasa na farko malamai suka ce duk abin da yake a hakam ne ta abudiyya ba a canja kalma daya misali da na baya shine ya zo sallama sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai yanzu sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai ka sa ta'ala tambayar da zamu baka sai mu ce Ta'ala sai mu ce mun sallama lalle Allah kake yabo kuma lalle yabo ne iyaka ta'ala amma shin yanzu annabi ya yi kuskure ne kamar gyara ko kuma yabonsa ne bai ci 100% ba kake so ka gyara shi ya ci 100% ɗayan biyu ne ko yayi kuskure ka gyara ko ka amince nasa yayi dade amma karin da kai ya fi nasa ba makawa in ka bai bi nasa ba sai mu ce to ka rike nasan yadda ya kada ka canja to tun haka ne duk abin da ya faɗa ko ya aikata ba a so ka canja kalma daya yanzu za ka ga sallama wanda ba sai ce wai salamun lahi alaikum wa rahmatullahi wa e eh kai sallama ma ba ka annabi faɗa ba wai ababe da dama sai an musu kwaskwari ba ko khutbatul haja sai an canja lafuzan da ya faɗa da bakinsa me bukata in dai ka gyara abin da ya faɗa ɗayan biyu ne ko shi da ya yin ka amince ya yi daidai amma bai ci A ba bai ci 100% ba yanzu za ka gyara don abin ya karu ko kuma da ya yin tun asali ya yi kuskure mai imani ba zai da ɗayan biyu ba na biyu kuma duk magana a duniya malamai suka ce in ba za ka yi mai da ita kalma da kalma ba sai ka ce ina zaton kazawa ne ya ce shi yasa kalma ɗin aka canja fiye yan halitta a cikin layi shi da ya ce da kaza sai ka gyara wato hatta kalma na magana sai ka yi adalcin magana a kai wannan shine karantarwa na addinin musulunci mafhum tayyib kuma ita yake ta karshe hikimar mai littafin nan sai kawo ta addu'an karshe a cikin addu'o'in bacci tunda ita ce ta karshe rama to zaka sai kawo mana ita a karshe mafhum tayyib tana da falala mai girman gaske iyaka manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yace wannan addu'a wanda ya faɗe ta fa'in mutta mutta alal fitara idan ka rasu bayan ka faɗa tabbas ka mutu a musulunci ba musulunci kadai ba ka mutu akan original islam duk wanda ya faɗi wannan a daren ya rasu babu kokonto akan ya mutu akan imanin musulunci irin wanda Allah yake bukata rashin karanta wannan an yi asara ko bai ban aka mutu in dai ka mutu aka yace ka mutu akan original islam wannan hadisi na bukhari ne tare da fatahul bari jizi na goma sha ɗaya hadisi na ɗari da goma sha uku yana muslim jizi na hudu hadisi na dubu biyu da tamanin da ɗaya insha Allah ta'ala sai kuma babi na ashirin da tara na'am قال المؤلف رحمه الله الدعاء إذا تقلب ليلا الدعاء إذا تقلب ليلا سيكم الدعاء ديك إذن يفرك أتكم بتشي بايا تاشي بني يا فرك دي جويا سيئدن سيبودو to idan idan sai ya budu ma yana bacci ko da zai koma baccin ya dora kan wannan a samu tazarci ke ko to baya yi sai kuma ya yi addu'a tsakanin bacci da bacci hatta juyawa a bacci idan ya idan sai ya budu sai ya sake yin addu'a kai ka ji ambaton Allah yau idan mutum zai kiyaye wannan yaushe ya samu taɗi tayin na taɗin ƙwallon ƙafa ko taɗi na gulma ko na hasada ko na munafurci na mutum ya samu daman wannan bai da dama a bacci fa ake in an juya masu yan ambaci Allah subhanahu wa ta'ala مفهوم نعم. طيب نعم ما yake حديث hadisi لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وما بينهما العزيز sai ce la ilaha illallah na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah alwahid wanda yake shi kadai ne tollin toll alkahar wanda yake tilastawa Allah yana iya tilasta mutum yi abun da baya so ba a son ka kake ciwon zazzabi ba balle na malaria balle typhoid balle ulcer ko balle hypertension alkahar ne yake sa ka yi akwai lokacin da ba yadda ka iya zai tilasta ka yi kuka ko da ba ka so akwai lokacin da ko ba ka so sai ka yi fitsari akwai lokacin da ko ba ka so sai ka yi bayan gida shine alkahar rabbu samawati wal ard wanda ya halicci sammai da kasai wa ma kuma da abun da ke tsakanin sammai da kasai al-aziz shi mabuwayi ne al kuma shi mai gafara ne wannan hadisi asalin sa riwaya ne na ainihin imamu hakim rahimahullah da sheikh muhammad nasir allah ya gafarta masa ya inganta cikin sahihul jami' juz'i na hudu hadisi na ɗari biyu da goma sha uku insha allahu ta'ala mafhum tayyib za ka yana karanta wannan a duk lokacin da ya juya a bacci kuma yana da sha'awan juya daga bangare zuwa bangare in ya farka ya ga yana kan gadon bayansa sai juya bangaren dama in yana kan bangaren dama lokaci sai ko ba kan gadon bayansa ya kwanta yana da sha'awan wannan sallallahu alaihi wa sallam na'am sai babi na talatin insha Allah kan addu'a ta 113 du'aul faza'i ifin naumi wa man buliya bil wahsha du'aul faza'i naumi addu'a ta wanda ya firgita a bacci yana bacci sai ya ji ya firgita kaman gashi an yi moshi za a sa a wuta ko gashi nan zakuda sun biyo shi yana ihu yana ihu sai ya farka daga ya farka sai ya ji dadi ashe ba da gaske bane ko kuma yana nan gashi nan yana mafarki ya kwana a CBN an ce dauki abin da kake so fi sabilillahi ya yayi mo da ya bude ido sai ya ga mayakinsa ne sai ya tsaki haka ne yau sai kai mafarki kana ga zaki ya biyo ka in ka farka ka gaba ba gaskiya bane sai ka ce alhamdulillah ko ba ka bane kuma nan sai ka ji an ce ga kana a CBN an ce gashi ka dauka duk abin da kake bukata an baka ka gama hada kansu za ka sa a buhu sai ka farka sai ya ga ka dauko sai ka mai ranar kuma sai ka tsaki <laughs> man buliya bil wahasha da kuma wanda aka jarrabe shi da samun rudani a bacci akwai wanda zai yi wahala yayi bacci bai ga bala'i ba yau in yi ya ga mace zai gobe ya ga kunamu jibi ya ga zaki wata rana haka wani ya ga maka mutum mutum ma gunki yake gani shi wani ya maka yana ga hawainiya tana shiga mayafinsa yana bacci shi kada zai ga yana bacci yana haka yana haka yana kaɗai ta kuma mafarki yake yi to wanda yake da wannan matsala din idan ka yi bacci sai ka farka ka firgita to ana so karanta wannan addu'a lokacin da ka firgita a bacci din ka duba musulunci hatta wai wanda ya firgita a bacci akwai addu'ar da aka bashi shi yasa annabi tsira da aminci sabbata gare shi ne shugaban likitocin duk duniya gaba daya dan in kai ka ba da kawai asalin medication kina ba da spiritual magani bayan kuma a bangaren bada da kwayan ma fi ka iyawa sallallahu alaihi wasallam duba tibbun nabawi kaga abin al'ajabi na do'i da kuma magunguna da ya faɗa a musulunci wanda har yau binciken likitanci yana aiki da wasu daga cikin itatuwan da ya faɗa a matsayin magunguna da su ake yi ga kuma spiritual magani da ya fi asalin maganin ƙwaya ma wato maganin da ke da alaka da zuciyarka don asalin ƙwaya na da alaka da gangan jiki ne ga mai imani kuma zuciya ta fi gangan jiki amfani da fa'ida gangan jiki babu zuciya hayaniya ne da bankaura zuciya tana da inganci ko da gangan jiki babu lafiya ko da baka iya zama da ikon Allah rayuwar ka na da amfani na'am wace addu'a yake idan ya firgita a'udhu bi kalimati llahi tammat wa ghadabihi wa iqabi وشر عباده وشر ومن همزات الشياطين ومن همزات الشياطين وأن يحضرون وأن يحضرون wannan hadisi riwaya ne na imamu abu dawud da sheikh muhammad nasir allah ya ji kansa ya inganta cikin sahihu tirmizi juz'i na uku hadisi na 171 yana ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati ina neman tsarin allah da kalmominsa kalmominsa shine qur'ani da kuma asma'uhu wa sifatuhu min gababihi daga fushin Allah wa iqabihi da kuma uquba sa wa sharri ibadihi kuma ina neman tsarin sa daga sharrin bayinsa ashe a cikin mutane akwai masu sharri to sai ka roki Allah ya kare ka daga sharrin wani don wani zai iya kulla maka sharri dalilin wani ya saka firgita a bacci to sai ka nemi tsarin Allah daga sharrin mutum mai sharri wa min hamazati shayatin kuma ina neman tsarin Allah daga fisga da shaidan yake kawo mutum wa ay kuma ina neman tsaron Allah daga ziyarar shaidan don visit na shaidan ba ma bukata rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi ay Allah ya kare mu daga ziyarar shaidan na'am babi na 31 insha Allah ma yaf'alu man ra'a ar-ru'ya aw al-hulm babi da ke bayani akan man ra'a ru'ya wanda yayi mafarki ya ga wani abu ko kuma alhulmu shine mummunan mafarki wanda ya mafarki me ya dace ya yi in mafarki mai daɗi ne in ka sai ka roƙi Allah ka ce abin da na ganin nan Allah ya tabbatar da shi idan mafarki mai muni ne to wannan babin iya magana akan mafarki mai muni mafarki mai kyau bayan ka roƙi Allah ya tabbatar da shi sai ka ƙara kuma gaya wa waɗanda suke ƙaunar ka in ka san wani iya son ka don Allah baya maka munafurci ko hassada sai ka bashi labari duk wanda ka san iya son ka don Allah in kai mafarki mai ganci ana so ka gaya masa da ka ce ka zo filin kiyama sai ka farki manzon Allah ya ce Muhammadu sai ka ce na'am sai ya ce zo mu shiga aljanna in ka tashi duk wanda ke son ka sai ka nemi shi ka ga masa ka ce mun faga kaza da kaza sai a roƙa mana Allah Allah ya sa ya tabbata in kuma mai muni kai to bakin ka aleku shi ba a gaya kowa ko matar karka ba wa labari in ma kafir gida ce yaya ka ce a wallahi kawai dai abin ya faru yayi dai ka ce haka abin ya faru ba kuma bukatan ka faɗo wani abu saboda kada kai ƙarya a ha kawai abin ya faru me kace babu damuwa dai ba komai saboda kuma in kace mata a'a wani mafarki ne fa mai muni amma ba zan ga miki mutai ka faɗa ai ka riga ka faɗa daga nan kuma sai ta tsorata za a kashe kane mai gida za a yanka kane mai gida to daga nan kuma ta shiga ruda ne gara ma ka ga mata ya sauki da san me dan haka barka abu a dunkule ba ga maka mai cutarwa to gaba na ɗari da goma sha hudu sai yan halitta ya ce mai mutum da yi yan futu an ya tsari mutum zai yi tofi a ɓangarensa na hagu haka wannan hadisi riwaya ne zai tofi sau uku riwaya ne na musulun juz'i na hudu hadisi ne dubu ɗaya da ɗari bakwai da saba'in da biyu insha Allah a ɓangarensa na hagu sai ya tofi sannan bayan nan me zai yi yasta'idu billahi minash shaitani wa min sharri ma ra'a sai ya nemi tsarin Allah daga shaidan ya ce a'udhu billahi mina shaitanin rajim a'udhu billahi mina shaitanin rajim a'udhu billahi mina shaitanin rajim sau nawa sau uku ko a'udhu billahi samiil alim mina shaitanin rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ko ya tsaya a'udhu billahi samiil alim mina shaitanin rajim duk wanda ya yi zai sau uku sannan wa min sharri ma ra'a sai ya ce a'udhu billahi min sharri ma ra'aitu ina neman tsarin Allah daga sharrin abin da na gani in halaka ne ce a'udhu billahi minal halak a'udhu billahi minal halak a'udhu billahi minal halak ina neman tsarin Allah daga halaka ina neman abin sai mai mai dasa uku wannan hadisi shi ma na muslim ne Allah ya ji kansa juz'i na hudu hadisi da biyu zuwa da uku. sannan sai kuma gaba na gaba mai zai yi la yuhaddis biha ahadan la yuhaddith biha ahadan kar ya bawa kowa labari a duniya kar ya gaya wa kowa duka iya cikin wannan hadisin muslim din kada ya gaya wa kowa na kada ya ba wa kowa labari da aka ce ahadan din nan yufidul umum hatta iyalinsa kada ya gaya mata sannan sai mai na hudu يتحول عن جنبه الذي كان عليه يتحول عن جنبه الذي kana alai sai canja bangaren da yake kai misali da ya farka a mafarki mai muni din sai ya ganshi a bangaren hagu yake kwance me zai yi so ya koma bangaren dama ya kwanta to kaddara kuma dama ake so a kwanta yana kwanta bangaren dama sai farka sai ga bangaren dama yake kwanta ya dai a nan ya halatta ya kwanta a bangaren hagu duba cikin koda sharhu riyadu salihin da ibnu ufaymir rahimahullah yace anan halal ne ka kwanta a bangaren hagu in da bangaren dama ka ga mummunan abu to kuma bangaren hagu a kwanta menene hikimar saboda zuciya na da kusanci da hagunka fiye da dama ta bangaren hagu take shi kuma shaidan zuci da yake bukata a jikinka bai bukatan idanka ko kunnanka ko hanci ko baki ko wuya ko kafa ko hannu a'a zuciya yake bukata to aka ta bangaren hagu yake zuwa nan shine mai shortcut shortest distance din nan ne so da ka nan zai zo shi yasa sai kai tofi ta bangaren uku bangaren nan sau uku don haka hikimar kuma kwanciya bangaren dama shine ya fi taimaka mutum ya farka a bacci da wuri idan ka kwanta ta bangaren hagu zuciyar na samun kwanciya ta nutsu ta yi bacci yadda take so kuma ba a son ka haka a matsayin ka na musulmi sai ka kwanta bangaren dama in ka kwanta bangaren dama zuciya rito take yi to tana rito ya fi saukin tashi daga an yi as minan nawm sai ka ji ka farka wani fa zai wani fa yara su fi har makaranta a gidansu mai gida ne har su fita breakfast bai farka ba har breakfast za su fito bai farka ba musamman irin gwagware nan da ba su da mai damun su haka kawai ba shi irin ya yi excelling a gauranci ya ma wuce ɗakin zaure a'a shago aka ba shi a cikin ke fana ka san gauran da ya gama rika shi a shago yake fana da ka san kayan sayarwa kamar cosmetic su ka babu wani alaka da wai wani zai shiga gidan ko zai fita a farkar da shi a'a otomatik idan ya samu shago mai kofa biyu ya bude kofa da ya shiga ya saka sakata ya samu irin waɗannan lock din nan kuba din nan irin ta makera mai kat kat kat yayi ya bar kidan a jiki ya kashe wuta ya shiga mayafi sai ikon Allah to irin waɗannan ne idan tsautsayi ya faru Allah ya ɗauki rayuwarsu wasu sai sun yi wari a daki ba Allah ya zo da su ba wanda aka yi sa'an shine da azahar za a ji labari a zo a tsara kofan a ɗauko shi ya fara lankwashewa kuma ga gawar goro da nauyi sai ya canza bangare sai me ya yaqumu yusalli in arada zalik hadisi na gaba a muslim yace ya yaqumu yusalli sai mutum ya tashi yayi sallah amma in arada zalika in yayi niyan haka in yayi nufi haka sai tashi ya sallah bi ma'ana tashi ayi sallah ba wajibi bane amma waɗannan abubuwa guda biyar za ka yi kiransu kamar a matsayin wajibai ga wanda yake so ya tsira a baccinsa na farko ya yi tofi bangaren nan na hagu sau uku na biyu ya nemi tsarin Allah daga shaidar sau uku na uku ya nemi tsarin Allah daga abun da ya gani sau uku na hudu kada ya ba wa kowa labari na biyar ya canja bangaren da yake kwanci a kansa mafhum tayyib sai babu ya 32 insha Allah du'a'u qunutil witr du'a'u qunutil witr addu'a da ke magana akan kunuti da ake na witri wato kunuti na witri shine idan kai isha ana yin shafa'i raka'a biyu da wuturi daya ko shafa'i hudu da wuturi daya ko shafa'i goma ma da wuturi daya bisa ga yadda fiye halitta yake yi bayan nan da kuma addu'a da ake yi a kunuti a sallar asuba idan bukatan kunuti ya kama wanda ake bayyanawa bayan an yi ruku'i na karshe an dago sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu to sai ayi kunuti duk wannan kunuti ana iya karanta na daga cikin azkar ko a witiri ko a kunuti mafhum tayyib insha Allah ta'ala Allahumma hadini fi man hadayt Allahumma hadini fi man hadayt wa'afini fi man afayt wa'afini fi man afayt وتولني فيمن توليت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت wannan addu'a riwaya ne na imamu hakim da imamu ahmad bin da imamu darimi da imamu albayhaqi Allah ya gafarta musu da sheikh muhammad nasir Allah ya ji kansa ya inganta cikin irwaul galil a takharij mana da sabil juz'i na biyu hadisi na 172 fiyayyen halitta ya karantar da alhasan hasan wal husain wannan addu'a cewa su rika cikin kunuti allahumma hdini fi man hadait ya allah ka shiryar da ni cikin wanda ka shiryar da su wa afini fi man ya allah ka bani lafiya cikin wanda ka ya Allah ka jibince ni cikin wanda ka jibince su wa barik li fi ma atait ya Allah ka sanya min albarka cikin abin da ka bani wa kini sharra ma qadait ka kare ni daga sharrin abin da ka hukunta fa innaka taqdi wa la yuqda alayk lalle Allah kai kana hukunci ba a hukunci a kanka innahu la yadhillu man walait lalle duk wanda ka jibince shi baya zama makaskanci wala ya izzu man adai duk wanda ka ƙi shi kai gaba da shi Allah baya ɗaukaka tabarakta rabbana wa ta'alait ka ɗaukaka ya mahalicinmu wa ta'alaita bi ma'ana albarka ta yawa gare ka kuma ka ɗaukaka yana karanta wannan addu'a cikin kunuti kunuti na asuba ya halatta a yi kunuti na wutiri ya halatta duka a yi kunuti na azahar la'asar magariba isha idan wani abu ya auku duka ya halatta a karanta wannan addu'a da mafhum tayyib insha Allah ta'ala اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبمعافاتك من عقوبتك أعوذ بك منك أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك wannan hadisi shi ma riwaya ne na ainihin abu da tirmizi nisa ibn maja da imam muhammad allah ya gafarta musu sheikh muhammad nasir rahimahullah ya inganta cikin irwa'ul galil jizi na biyu hadisin ɗari da saba'in da biyar fiyayyen halitta ya karantar da wannan addu'a cikin kunutin ana yi allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik ya allah ni ina aiki da yaddarka ina neman kariya daga fushinka wa bi mu'afatika min uqubatika ina aiki da afuwanka ina neman kariya daga uqubarka a'udhu bika minka ina neman tsarinka daga gare ka bi ma'ana ina roƙonka Allah ka kare ni daga azabar da ke wurin la uhsi sana'an alayka duk abin da na faɗa na yabo gare ka ba zan iya irge yabon da nake bukata na yi gare ka ba kuma bayan nan ba zan iya yabo kama anta kama asnaita ala nafsika ba zan iya yabo kamar yadda kai kai yabi kanka ba subhanahu wa ta'ala na'am sai wata addu'a ta 118 kenan اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم إنا نستعينك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستغفرك ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير ولا نكفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونؤمن بك ونخضع لك ونخضع له ونخلع من يكفرك ونخضع من يكفرك wannan hadisi riwaya ne na Imam al-Baihaqi rahimahullah da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inda da cikin Irwaul Galil juz'i na biyu hadisi na 170 fiyayyen halitta ya karantar da wannan addu'a cikin kunuti na witiri ko kuma na wata sallah da bukata ta kama ayi kunuti Allahumma iyyaka na'budu ya Allah kai kadai muke bautawa walaka nusalli gare ka muke sallah wa nasjudu gare ka muke sujada wa ilaika nas'a gare ka muke tafiya wa nahfidu kuma gare ka muke gaggawa ainu sari'u kenan narju rahmataka Allah muna kwaɗayin rahamarka wa nakhsha azabaka muna tsoron azabarka inna azabaka bil kafirina mulhaq lalle azabarka ga kafirai mulhaq abun sadarwa ne wa fi riwayatin mulhiq azabar ka mai saduwa ne ga kafirai riwayar mulhik ta fi shahara a matsayin ismul fa'il ba ismul maf'ul ba duk ya inganta a sunna Allahumma inna nasta'inuka ya Allah lalle mu muna neman taimakonka wa nastaghfiruka kuma muna neman gafaranka wa nusni alayka alkhaira muna yabon alkhairi gare ka wala nakfuruka Allah ba ma kafirce maka wa nu'minu bika muna imani da kai wa naqda'u laka kuma muna kaskantar da kai gare ka wa naqla'u man yakfuruka kuma muna ja da baya ga duk wanda ya kafirce maka subhanahu wa ta'ala a wani kauli kuma aka ce wannan kauli ne na ibnu umar radiyallahu anhu mawqufi ne kenan ba marfu'i ba wasu kuma suka ce marfu'i ne zuwa ga fiyayyen halitta kilahuma yastawiyan idan annabi ne fada wajibi ne mu koyi da shi idan sahabbai suka yi abin da bai saba a karantar wasa ba wajibi ne muyi koyi da su a waɗannan halaye da to haka za mu shiga babi na 33 insha Allah ta'ala na'am الذكر عقب السلام من الوتر الذكر عقب السلام من الوتر ذكري da ake yi ambaton Allah da ake bayan an yi sallama daga wutiri idan kai qiyamul layli sai kai wutiri a dare kuma dan an fi so wutiri ya zama a karshen dare ij'alu akhira salatakum bil layli witran ku sanya sallan ku a karshen dare a matsayin mai wutiri amma ba a babin wajibi ba idan ka yi wuturi a farkon dare kana tsammanin ba za ka tashi ba sai ka samu tashi a karshen dare don ka ƙara nafila babu damuwa amma ba za ka maimaita wuturi ba saboda hadisi ya ce la witrani fil laili babu wuturi guda biyu a dare daya idan ya kammala wuturi kuma in yi sallama misali assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ko wata sallama ta inganta a sunna sai kuma yi me sai karanta wannan addu'a sallallahu alaihi wasallam na'am subhanal malikil quddus rabbin الملك القدوس بسم wato magana tsakiya ne ta rula kenan yana cewa su ba ha fiye yin halitta yadda yake bari yi bayyana ku saurara in yi sallama a witiri assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce subhanal quddus subhanal quddus subhanal quddus karo na uku idan ya faɗa na farko zai ce subhanal malikil quddus subhanal quddus uku zai ce subhanal malikil quddus rabbil malaikati war ruh ababe biyu ne za ku kula da su a na farko da na biyu yana yi ƙasa ƙasa a na uku yana ɗaukaka sauti sannan kuma iya ƙara rabbin mala'ikati wa ruhi an fahimta zai ce subhanal malikin kudus subhanal malikin kudus subhanal malikin kudus rabbin mala'ikati war ruh shine subhanal malikin kudus sarki ya tabbata ga almalik mamallaki al wanda ya zama wajibi a tsarkake shi daga dukkan najasa ko kaskanci sau uku zai faɗa ne ce salasa marar wasu salisa a na uku haru biha yana bayyanawa sosai wa muddu biha sautau yana ɗaukaka sautinsa ya yaqul sai ce rabbil mala'ikati war ruh wannan hadisi riwaya na nisa'i ne juz'i na uku hadisi na 244 da imamu darakutni da sauran malamai wanda Sheikh Abdul Qadir Arnaud da Shu'aib Arnaud suka inganta shi a cikin Zadul Ma'ad fi hadith Khairul Ibad juz'i na farko shafi ya ɗari uku da talatin da bakwai insha Allah sai kuma babi na talatin da hudu ita ma daga cikin muhimman addu'o'i iyakan muhimmanci na'am du'a'ul hammi wal huzn du'a'ul hammi wal huzn wato addu'al alhammu ma ma'ana alhammu damuwa wal huzn fa bakin ciki duk wanda ya samu kansa a damuwa ko a bakin ciki namiji ko mace matashi ko tsofo babba ko yaro ana bukatan ya karanta wannan addu'a ɗayan guda biyu a wannan babi ko duka biyu a rayuwa akwai wanda zai iya rayuwa bai samu damuwa ko bakin ciki ba ko ba abin da ya faru gare ka abin da ke faruwa ga musulmai a wasu kasashe ya ishe ka damuwa shi yasa manzo Allah yace man la yahtammu bi amri almuslimina falaysa minna duk wanda bai damu da damuwar musulmai ba baya tare da mu alamar kana tare da manzon Allah shine abin da ya shafi musulmi a ko ina yake a duniya ya shafe ka da su ta dame ka bakin cikin da suke ciki ya shafe ka wannan shine imani ko da kai bai faru gare ka ba abun da zai faru ga wani in dai kana da imani ya isa sama damuwa ko bakin ciki wani lokaci ma sai ka damu da damuwar wani fiye da damuwar kanka mafhum tayyib don haka za a karanta wannan addu'a duk lokacin da ka ji damuwa ko bakin ciki sai kai ta maimaita wannan addu'a da bismillah اللهم إني عبدك اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عبدك ابن أمتك ابن أمتك ناصيتي بيدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك ماض في حكمك عدل في قضاؤك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك أسألك بكل اسم سميت به نفسك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري ونور صدري وجلاء حزني وجلاء حزني وذهاب همي وذهاب همي wannan hadisi riwaya na imamu ahmad ne juz'i na farko hadisin 391 da sheikh muhammad nasir allah ya ji ya inganta shi fiyayyen halitta a karantar da wannan addu'a a lokacin damuwa da bakin ciki ka ce Allahumma inni abuduka ya Allah ni bawanka ne ibnu abudika dan bawanka ibnu amatika dan baiwarka nasiyati biyadik goshina na hannunka gashin goshina na hannunka bi ma'ana duk al'amari na gare kai ke sai da ka juya ni mazin fi ya hukumuka hukuncinka ya riga ya gabata a rayuwa da ka riga ka kaddara duk abin da zai faru gare ni a rayuwa adlun fi ya qada'uka hukuncinka a cikin rayuwa ta adalci ne duk abin da ka hukunta mun na amince na san baka zalunci as'aluka bi kulli ismin huwa laka ina roƙonka da dukkan wani suna da yake naka ne sammaita bihi nafsaka wanda ka rada wa kanka aw anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da shi a littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka ilmantar da ɗaya daga cikin halittunka aw ista'sarta bihi fi ilmin ghaibi indaka ko kuma ka zabi ka boye shi a cikin gaibi a wurinka bi ma'ana malamai suka ce da wannan ya zama kenan ashe akwai sunayen Allah da hatta annabawa Allah bai bayyana musu ba da wannan aka ji hadisin da yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala aljanna ba hasr bane bi ma'ana ba wai iya nufi zuwa ga cewa sunayen Allah 99 ne kadai ba sai dai a cikin su in ka samu 99 ka kiyaye su kai aiki da su zaka shiga aljanna a cikin duk sunayen sa ka nemi 99 kadai in ka kara fa hasan aw fa huwa ahsan to da haka kaga in Allah ya boye a gaibi akwai wanda zai ga abin da ya boye a gaibi ba mai gani an taj'ala alqur'ana rabi'a qalbi ya Allah ka sanya qur'ani ya zama rabi'a qalbi ma ma'ana rabi'a qalbi na'am wato an ce qur'ani ya zama kalmar rabi' shine kamar rani rani kuma shine mai lokacin hutu saboda mai noma a damuna yake yi a rani sai aje sai ya ciye more wato sai a ce rabi ka sa qur'ani ya zama ranin zuciyata ma'anar rani shine ka sa qur'ani ya zama hutu da nutsuwar zuciyata saboda duk mai noma manomi a rani yake hutawa to ka sa qur'ani ya zama hutu da kuma me nutsuwar zuciyata sannan wa nura sadri qur'ani ya zama hasken kirjina wa jala'a huzni ya zama kuma yaye mun bakin ciki na wa zahaba hammi ya zama dalilin tafiyar da ta don haka duk lokacin da kake cikin damuwa ko bakin ciki sai kai ta maimaita wannan addu'a tana da matukar muhimmanci ko ita ko yar uwarta ko duka biyu addu'a ta biyu riwaya ne na Imam Bukhari Allah ya gafarta masa a juz'i na bakwai hadisi 158 cewa kana rasulullahi yakthuru min hadha du'a manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yana yawaita wannan addu'a hadisin ya zo a Bukhari tare da Fathul Bari juz'i na 11 hadisi ya ɗari da saba'in da uku insha Allah me yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والعجز والكسل والبخل والجبن والبخل والجبن وضلع الدين وضلع الدين وغلبة الرجال وغلبة الرجال yana ce Allahumma inni a'udhu bika min alhammi ya Allah ni ina neman tsarinka daga alhammu shine me damuwa wal hazan da bakin ciki wal ajaz da gajiyawa wal kasal da kasala wal bukhli da rowa wal jubun da tsoro wa zala iddaini Allah ina neman kariyarka daga ainihin wato ya mutsawar bashi bashi ya ya Allah ka kare daga wannan in kana neman asali daman damuwa sai wa mutum katudu shine bashi ya masa yawa kuma bai da hanyar biya musamman bashi na zalunci a ce bashi na banki da kudin ruwa ke karuwa karan nan wani ya sami a nan masallacin ba sai na kira suna ba sai dai ina tausaya masa ne kadai bashi ake bin sa asali ya karba banki dubu arba'in da yankai da ya koma sai samu zama dubu ɗari hudu da yankai a daidai nan muka tsaya da shi a masallacin ya takaddar abun tausayi yace shi bai saka abun yake ba an bar shigo shigo ba zurfi da duhu ne sai fada to in kana nema ka ga abun tausayi bakin ciki da damuwa shine bashi ya maka yawa kuma bashi na takurawa kuma wanda baka da hanyar biyan sa ɗazun nan muna tare da aran magokaru wani ya bugo waya shi bai ma san me yana cikin damuwa ya bugo na ce buga bayan awa daya bashi ne ake bin sa ya kai shi iyaka bayi da hanyar biya kuma an zo za a kama shi akan bashi. na ce kai hakuri ka buga bayan awa daya kace yi hakuri ka ba bayan awa daya mai magana kace yi hakuri in ka ji magana sa kai ka ɗauka babarsa da mamansa ne suka rasu a lokacin to shi yasa da manzo Allah ana alaihi ke cewa in dai ba zama dole ba kada mutum ya ci bashi shine karantar wa sunna karkaci ka ɗauki kadarar ka ka sayar shi fi alkali da ka ci bashi shi yasa ga ya bar duniya sulkensa na matsayin jingina a wurin hude ya hude da ake yaƙa da sulken da zai kawo sara a kare da sulken shi aka ba jingina don alfawa kai asiri saboda illan bashi sai ya ɗauki kayansa ya bayar jingina ya fi maka nutsuwa ka ba da jinginan mashin ɗinka ko mota ko fegi ko gidanka shi ya fi alkhari da ka ci bashi don manzo Allah ya ce nafsul mu'min mu'allakun bid-dayn hatta yuqda anhu ran mumini ana ɗaurawa a jikin bashi ne ba a raba ran da bashi har sai lokacin da aka biya bashin bi ma'ana mumini idan ya rasu bayi da hutu a kabari har sai an biya bashin da ake bin sa kuma in mutum ya saba cin bashi zai wahala ya rayu ba bashi in dai ya saba don dimo mutum ya saba dimo zai rika ci yana dauka mai sauki ne har ya karshen sa amma dimo ka dauka cewa bashi bai kanka zaka iya sai da kadara ka karfa kanka asiri zaka iya yin jingina to sai yadda zai wahala Allah ya kawo jarraba wanda ba za ka samu daman sai da wani abu ko ba da wani abu jingina karfa kanka asiri ba to shi ta ce wa zala iddaini Allah ka kare mu daga ya mutsawan bashi wa galabatir rijal da kuma rinjayen maza Allah ka sa kada a rinjaye mu a wajen yaki Allah kada ka sa munafukai ko mahassada ko kafirai su rinjaye mu wannan shine wa galabatir rijal duk wani wanda ke so ya nasara Allah ka ba mu ikon ya mutsa shi kada shi ya ya mutsa mu sai babi na 35 insha Allah du'aul karb du'aul karb ma ma'ana al karbu na'am za ya ce a tsananin damuwa amma hausa ya ce ka ce kuncin zuciya zuciyarka ta yi kunci ta yi kunci wanda ka ga damuwa da bakin ciki na kawo kuncin zuciya to idan damuwa har ya wuce damuwa zuciyar ta yi kunci ba ka sha'awan komai to shi ne ake ce masa alkarbu daga cikin abin da ke kawo alkarbu tsakani da Allah ba wasa ba akwai gauranci haka kawai gauro sai ya tsani kowa kuma ba abin da komai kowa ya masa abinci ma sai ya tsane shi baya iya ci haka ne ko ibn al-qayyim rahimahullah ke daga cin ciwon gwagware akwai zafin jiki mutum sai ya ji jikinsa iya dafa kansa in karba sai ka rika jin shi yana jin ta ci ana dafawa kuma ba mutum da ake dafawa kuma sai ya fito a gida sai ya rasa ina zai je shi yanzu goro haka wani fita bakin yanka da shi kace zo ka raka ni sai ya ce to sai ku shiga mota sai kun yi tafiya mai tsawo ya ce ina za a je ne kace za a je malin fashi ya ce to mu je sai an tafi can an shiga cikin na sai ya samu wata waya ta dan kyauta sai ce wani kana da credit eh tukunna sai bu gida ba su labari muna fatan ne za ku je za mu je malin bashi za mu dawo ban sani ba yace ka ga mutum bai da alƙibla duk wannan matsalan gauro ne wannan idan kuncin zuciya yayyawa damuwa da bakin ciki har ya fi karfin a yi bayani to ana so ana karanta wannan addu'a riwaya ne na bukari juz'i na bakwai hadisi na ɗari da hamsin da hudu na muslim juz'i na hudu hadisi na dubu biyar da biyu insha Allah fiyayyen halitta yakan ce لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب الأرض ورب العرش الكريم ورب العرش الكريم سيكتي لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله ما أبن بوتا وانا قسكيا سي الله العظيم ما يجرم الحليم ما يحقولي إياتا shine halim wanda ke da tsananin hakuri hakurin Allah shine za a yi ta zunubi ana saba masa baya damka yana jira sai an je filin kiyama in ko gabannin aje kiyaman ka tuba sai ya fe maka la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai shi rabbul arshil azim mahaliccin al'arshi mai girma la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai shi rabbus samawati mahalicin sammai wa rabbul ardi mahalicin kasai wa rabbul arshil azim wanda ya halicci al'arshi mai girma subhanahu wa ta'ala wannan addu'a muhimmancin ta in ya kai a ce dole a haddace to dole ne a haddace ta na rabbul arshil karim mahalicin al'arshi wanda yake mai alfarma mai daraja na'am tayyib jazakumullahu khaira zadakumullahu ilman wa imana na'am اللهم رحمتك أرجو اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت wannan hadisi shi ma hadisi ne riwaya na Imam Abu Dawud da Imam Muhammad Allah ya gafarta musu Sheikh Muhammad Nasir ya inganta cikin sayo Abi Dawud juz'i na uku hadisi ya 959 insha Allah ita ma addu'a ce da ake karantawa idan kuncin zuciya ko bakin ciki ko damuwa suka yi mutum yawa yace Allahumma rahmataka arju ya Allah rahamarka nake bege fala takilni ila nafsi tarfata ayn kada ka barni zuwa ga dabarata ko da kwatankwacin kyaftawan ido أو وأصلح لي شأني كلا ألا كجارة من شأني ناقبا دينسا لا إله إلا أنت باب أبو بوتا لغسكيا سيكي الله سبحانه وتعالى ko ka karanta watar ko wannan ko kuma ka hada duka ko kuma na gaba guda biyu insha Allah ta'ala sai kuma hadisi 124 la ilaha illa ant la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin subhanaka inni kuntu min zalimin mutum sai ce la ilaha illa ant babu abun bauta da gaskiya sai kai Allah subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni lalle ni kuntu na kasance min zalimina daga cikin azzalumai wannan ita ce addu'a da zannun ya karanta wato Yusuf alaihi salam lokacin da ya hijira ba umurce shi Yunus Yunus annabi yunusa me na ce yusuf baki na je kun ji ko sosai to idan haka ne bakin yayi kuskure annabi yunus lokacin da ya hijira ba umarce shi ya hijira ba mai ke faruwa a lokacin a cikin jirgin ruwa yake tafiya sai Allah ya jarabe shi da fadawa cikin ruwa yana fada sai wani kifi ya haɗiye shi da ya haɗiye sai tuna laifinsa ya yi hijira ba a ce ya yi ba da Allah ya taimake shi ba a tauna shi ba kuma ya rayu a cikin kifin wanda ita ce asalin karamar waliyai don ba waliyi kamar annabi da manzannin Allah yana cikin kifi yana rayuwa sai tuna wannan shine sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shi yasa qur'ani yace walauna innahu kana minal musabbihin da labisa fi batni ila yawmi yub'athuna ba dan da shi mai tasbihi bane yace subhanaka da ya zauna a cikin ranar tashin kiyama ba zai fito ba so duk lokacin da damuwa ta maka yawa damuwa iyaka kai ta maimaita wannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimina imam tirmidhi Allah ya ji kansa ya ka ajizi na biyar hadisi na 529 babban malamin hadisi Sheikh Muhammad Nasir Allah ya gafarta masa ya inganta shi a cikin sahihu tirmidhi jizi na uku hadisi na 168 insha Allah sai addu'a ta karshe daga cikin jerin gwanan addu'o'in damuwa mai tsanani da kuma kuncin zuciya Allah ya kare mu daga damuwa da bakin ciki da kuncin zuciya sai wanda ba a rasa ba wanda zai faru dalilin imani na mai imani. Na'am. Allahu Allahu Rabbi. Allahu Allahu Rabbi. La ushriku bihi shay'a. La ushriku bihi shay'a. Mutum ya ce Allahu Allahu Rabbi Allah Allah mahalicci na. Malamai suka ce asali shine ya Allah ya Allah ya Rabbi Allah. shine ya Allah ya Allah ya mahalicci na Allah ai kaga addu'a ta kai iyaka in ga gauri na Allah ya Allah Allah Allah shi yasa abin da ke roƙo yana so kaman yana addu'a a bashi da za ga wani ah, Allah Allah Allah Allah sai gida mikiya yadda ka san zai tashi ya karbo la ushriku bihi shay'a bana matarayya da komai wannan ma ana karanta ta lokacin damuwa hadisin imamu abu da imam ibnu majah ne Allah ya gafarta musu shek muhammad nasir ya inganta cikin sai ibnu majah juz'i na biyu hadisin 335 sai babi na 36 insha Allah ta'ala na'am du'a liqa'il adu wa zid sultan du'a liqa'il adu addu'ar gamuwa da abokin gaba idan za ku haɗu da abokin gaba ko za ku ci karo da juna akan hanya ko kuma wani taro da ya zama dole da abokin gabanka sai kun haɗu ko za ku haɗu da abokin gaba ku yi munakasha ko ku yi munazara wato debate ko dialogue in dai ka san abokin gaba ne wa sultan da kuma mutumin da ke da iko iko shine in yace yanzu a kama ka a kashe za a kama a kashe in yace a barka za a barka in yace a daure ka za a daure ka kuma baka san me zai biyo baya ba kun hadu musamman kana zaton cewa akwai sharri a gamuwa din to ana bukata ka karanta wannan addu'a in za a gamu na'am ko da a shago ne abokin gaba zaka wulga bakin shagon sai ka karanta duk inda zaka wulga gaban abokin gaba to karanta wannan tana tura masa samfurin scad ne asalin nuclear material ne da in ka tura in ka zo sai ga ya rude gaba daya ga gare yin komai sai ga abokin gaba ya sai ga akramaka la akramaka la akramaka la saboda me dalili samfurin scad ya isa gare shi na'am اللهم إنا نجعلك في نحورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم wannan hadisi imamu abu dawud da imamu hakim sun kawo shi da imamu zahabi rahimahullah inganta annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace sai ka ce allahumma ya allah inna lalle mu naj'aluka muna saka fi nuhurihim a kirjin su ma ma'ana kirji karfi saboda duk karfin mutum anan yake nan shine karfin mutum duk wanda ka faɗa sa ta mutu ko kirjin sai samu matsala ba ta iya tashi ya tsaya duk wani abu na karfi yawanci a nan yake to ya Allah muna dora ka kan karfin su duk abun da suke da shi na karfi ya Allah mun roki ka wakilce mu wa na'udhu bika min shururihim duk sharrin da suka kulla ya Allah ka mana maganin su muna neman tsarin ka daga sharrin wannan ita ce addu'ar ga muwa da bokin gaba ko mai iko da ake tsoron sharrin sa in bai san addini ba na'am addu'a da yake nan ko kuma a karanta wannan اللهم أنت عبدي اللهم أنت عبدي وأنت نصيري وأنت نصيري بك أحول بك أحول وبك أصول وبك أصول وبك أصول وبك أقاتل وبك أقاتل wannan hadisi na Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi Allah ya tikan su Sheikh Muhammad Nasir Rahimahullah ingan na cikin Sahih Tirmidhi jizi na uku hadisi 183 fiyayyen halitta ya ce sai ka ce Allahumma anta abudi ya Allah kai ne ƙarfina wa anta nasiri Allah kai ne mai na bika ahulu da kai Allah nake shirin fita yaƙi wa bika asulu da kai na dogara wajen strategy na yaƙi wa bika uqatil da kai na dogara wajen yaƙin kansa wannan ko ba za a yaƙi ba wannan addu'ar sai ka yi ta saboda gamuwa da abokin gaba ma yaƙi ne bika ahun shi fi tabbata wannan tabbas haka ne na'am حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ko a karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil riwaya ne na bukhari juz'i na biyar hadisin 172 wannan kuma mun san fa'ida hasbunallahu wa ni'mal wakil ai idan ibrahim alayhi za a jefa shi wuta me fada yace hasbiyallahu wa ni'mal wakil ko hiya kalimatu lati qalha ibrahim kuma ita ne annabi ya da sahabbai da aka ce innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله إذا تأدوا wani babban malami ya imamul auza'i babban malamin hadisi lokacin da aka samu wani babban azzalimi ya ce zai kashe shi haka ce amma in ka isa ka je ka masa nasiha yace zan je man nasiha in zai kashe ya kashe da ya kama hanya zuwa nasiha sai yake karanta wannan yana cewa ya zal izzati allati la tudam wa rukn alladhi la yuram ya man la yuhzamu junduhu wa la yughlabu awliya'u anta hasbi wa man kunta hasbahu faqad kafaita hasbi allah wa ni'mal wakil da ya tayi tafiya sai wankan gawa ya sanya likafani a jikinsa sai ya fita aka ce me yace yana roƙon koyar da suka da masa wanka kawai a ji abun ne shi duk ya hudashar da kowa kawai a ji abun ne ne shi ya tara hadisan sham gaba daya sai babi na 37 insha Allah dua من خاف ظلم sultan. dua من خاف ظلم sultan addu'ar wanda ya ji tsoron zaluncin wanda ke da iko duk wanda ke da iko da zai iya kama kai murkusa idan ka ji tsoron zaluncinsa, sai ka rike wannan addu'a din da ikon Allah kai ta maimaitawa musamman lokacin da za a iya gamuwa da shi na'am Allahu wannan ko oganka ne fa ofis ya kulla sharri sai kai ta karanta masa duk sai ga ya rude in dai sharri ya kulla na'am اللهم رب السماوات السبع اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم كل جارا من فلان بن فلان كل جارا من فلان بن فلان وأحزابه من خلائقك وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى أو يطغى عز جارك عز جارك وجل ثناؤك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت ولا إله إلا أنت wannan hadisi riwaya na bukhari ne amma cikin adabul mufrad da sheikh muhammad nasir rahimahullah inda da cikin sahihul adabul mufrad hadisi na ɗari biyar da arba'in da biyar fiyayyen halitta ya ce sai ka ce allahumma rabbas samawati saba ya allah wanda ya halicci sammai bakwai wa rabbal arshil azim wanda ya halicci al'arshi mai girma kulli jaran min fulan ibn fulan allah kamance mun kalman jar asali makwabci ne amma anan ba makwabci ake nufi ba ka zama mun wakili daga wani dan wani sai ka kira sunansa fulani bunu fulan sai ka ce wani dan wani sai ka kira sunansa ko wa ahzabihi min khala'iqik da kuma yan tim dinsa yan group dinsa daga cikin halittunka ay farza alayya ahadun minhum aw ay yataga Allah kada ka ba wa daya cikin su iko ya yi nasara a kaina au ya ga ko ya samu daman ƙetar iyaka a kaina azza jaruka ya Allah duk wanda ka wakilta wakilci ya ɗaukaka gare shi wa jalla sana'uka ya gare ka ya ɗaukaka wala ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai Allah subhanahu wa ta'ala na'am Allahu akbar ko kuma mutum ya karanta wannan na 130 kenan ko waccar ko wannan ko ya hada duka biyu na'am الله أكبر الله أكبر الله أعز من خلقه الله أعز من خلقه الله أعز من خلقه جميعا الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما أخاف وأحذر الله أعز مما أخاف وأحذر أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع الممسك السماوات السبع أن يطعن على الأرض إلا بإذنه أن يطعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان من شر عبدك فلان وجنوده وجنودي وأتباعي وأتباعي وأشياعي وأشياعه من الجن والإنس من الجن والإنس اللهم كن لي جارا من شرهم اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك جل ثناؤك وعز جارك وعز جارك وتبارك اسمك وتبارك اسمك ولا إله غيرك ولا إله غيرك وأنا أنا karanta sau uku ne hadisin al'adabul mufrad da sheikh muhammad nasir ya mulla inganta biyar da hadita 546 sai ka ce allahu akbar allah mai girma allahu a azumin khalqihi jami'an allah na da buwaya da ɗaukaka akan bayinsa gaba kan halittunsa gabaɗaya. allahu a azumin ma akhafu wa ahzar allah iya da buwaya da ɗaukaka sama da abin da nake tsoro kuma abin da nake firgita gare shi a'udhu billahi alladhi la ilaha illa ina neman tsari ga Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi al-mumsik as-samawati saba wanda ya rike sammai guda bakwai ay yaqana alal ardi illa bi idni ya hana su su fado akan kasa ba su da ikon fadowa sai da izinin sa in ya ce su fado din min sharri abdika fulan ina neman tsarinka daga sharrin bawanka wane wa jinudihi da kuma sojojinsa wa atba'ihi da mabiyansa wa ashiya'ihi da yan tim dinsa min aljinni daga cikin aljanu wal insi da mutane allahumma kulli jaran min sharrihim allah ka zama min wakili daga sharrin su jalla sana'uka yabo ya tabbata ya dauka gare ka wa jaruka wanda kuma ka wakilce shi ya samu buwaya buwaya tabaraka smuka sunanka ya samu albarka wala ilaha gairuka babu abun da za a bauta da gaskiya sai kai ana maimaita wannan sau uku da ikon Allah mafhum tayyib sai mu ƙara babi biyu sai mu tsaya insha Allah ta'ala addu'a wa alal adu addu'a wa alal adu wato addu'a da ake akan abokin gaba a duk lokacin da kake da abokin gaba in za ka yi addu'a a kansa sai ka yi addu'a da wannan insha Allah ta'ala Allah zai baka nasara a kansa in ji annabi tsira da abinci sabbata a gare shi hadithin iya cikin sayo muslim na uku dubu ɗaya ɗari uku da sittin da biyu insha Allah na'am اللهم منزل الكتاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب سريع الحساب اهزم الأحزاب اهزم الأحزاب اللهم اهزهم اللهم اهزم اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم اهزمهم وزلزلهم سيكة اللهم منزل الكتاب يا الله واندي سوكد للتاتي قرآني سريع الحساب يا الله مي قدقا وانحسابي ihzim al-ahzab Allah ka rurrusa su gaba ɗaya gurub nasu duk inda suka hada karfi da karfi Allah ka yamutsa su Allahumma hazimhum Allah ka yamutsa su wa zalzilhum Allah ka girgiza su shine idan abokin gaba yana kulla gaba sai Allah ya turo mara wani jarraba sai ya shagaltu da kansa har ya manta da kai mafi sauki sai Allah ya samar ciwon mantuwa da zai manta da sunansa sai an tuna masa mafhum ka san mantuwa ka iyaka a duniya mutum ya manta sunansa ya zama kullum sai an tuna masa to Allah ya taimake mu sai babi na 39 wanda da ikon Allah kansu za mu tsaya ma yaqulu man khafa qauman ma ya ƙulu man khafa kauman abinda mutum zai faɗa in ya ji tsoron wasu mutane wannan kuma kauman aka ce ba sultan ba ba kuma a ce adu ba kawai aka ce tsoron su yake ji sai karanta wannan addu'a a da yaushe zai gamu da su a da yaushe yake tsammanin suna wani sharri sai rika maimaita wannan addu'a dare da rana suna kulla sharrin Allah yana mai da sharrin a kansu shine wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin wa makaru makara wa inda allahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal Allah ya ce makircin mai makirci na iya gusar da dutse a inda yake in wani ya kulla sharri sharrin sai ya kai ya dauke dutsen muhud daga wajen da yake mai da shi gefe saboda tsabar iyawa mai kulla sharri kuɗi da yake kashewa da lokaci da yake batawa da ƙarfi da yake kashewa da dabara da yake kashewa mai gina alkali ma baya iya wannan abu musamman irin wannan zamani din shi yasa ba mai kare ka daga sharri sai Allah in ka rike Allah ka huta Allah ya kare mu daga kowane sharri wace addu'a za a karanta Allahumma kfinihim bima shi'ta Allahumma kfinihim bima shi'ta shine Allahumma kfinihim bima shi'ta ya Allah ka wadatar da ni da abin da ka so daga gare su wannan hadisi iya da tsawo mun san shi yana muslim jizi na hudu hadisi ne 2300 na aman na bi rabbil gulam wanda na cikin riyadu salihina yaron da ake zuwa kan dutse da shi sai abokanan gaba idan suka wara da shi sai ya ce allahumma kfinihim bima shi'ita sai su faɗo su halaka sai ya dawo shi kadai sai ya da wajen sarki sai ya gan shiga da ya ce ya ya ce ay Allah halakar da su shine ne in dawo kuma da yake bayi da tsoro shi kadai ma yake yawo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 Mallam Allah ya kara maka ilimi wannan karatun da kake mana mun gode take cewa mallan mace mai tsariki wato mace mara tsariki za ta iya tashi bayan sallan asubahi ta yi wa'annan zikirin da ka ambata za ta tashi ta yi insha Allah ta'ala rashin tsarki na al'ada bai hana yin waɗannan azkar na janaba bai hana yin waɗannan azkar duka kariya ne daga shaidan da kuma sharrin rayuwa duka insha Allah suna yi shi zaka ce yan halitta yazkurullah ala kulli ahyanihi a kowane hali ya samu kansa addu'o'i da istighfari da azkar baya rabuwa da su kowane hali shi wallahu ta'ala ala sai kuma take cewa malam zikiroyin da ka ambata ake yi bayan sallah daga ciki akwai kulwa da falaki da nasi wadda ake yi kafa uku na bayan sallan asbahi da bayan sallan la'asar sai ta ce to idan mutum zai yi sallan zai yi wa'annan zikirorin kuma zai yi azkarul sabah shi ma zai yi ukun na bayan sallah kuma ya sake yi na azkarus saba ko kuma ɗaya wadatar to akwai malaman da suke ga in mutum yayi uku bayan asuba ba sai ya maimaita ba in yayi uku bayan la'asar bayan magariba ba sai ya maimaita ba ala ya da fahimtar na da karfi amma in mutum yayi waɗance a matsayin na bayan asuba ya ƙara yin uku a matsayin azkarul masa haka kuma shi yafi dacewa insha Allah ta'ala maimaita shi yafi dacewa don hadisin ya kira waɗancan na bayan sallah na kira wannan kuma na asuba na safiya wannan kuma na yammaci wallahu ta'ala ala